Sojojin Faransa akalla hamsin ne suka tashi daga filin jirgin saman Yamai zuwa gida a wannan litinin tara ga watan Oktoba a matsayin rukunin farko na dakaru 1,500 da Faransar ta girke a Nijar tun 2015 da sunan yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Haka kuma tsarin jadawalin ayyukan kwashe dakarun na nunin a wannan talata ma wani rukunin sojojin zai kama hanya ta ƙasa daga birnin Yamai zuwa jihar Difa don tsallakawa ƙasar Chadi kafin su shiga ƙasar Cameroon a ƙoƙarin neman gabar teku. Abinda ɗaya daga cikin masu hamayya da zaman sojan Faransa a Nijar Bana Ibrahim ya ayyana a matsayin wani matakin nasara. ko da yake a cewarsa kokowa ba ta kare ba. Alhamdulillah tun da gwagwarmayar da mun ka soma tun biyu ga watan september. Eh, yau an fara cin moriyan eh, gwagwarmayan nan amma eh, ban ma daga kawa a cikin gwagwarmayan sai mun ga cikin dakarun nan na ƙarshe ya bar ƙasanmu tunda faransa kun san ba ƙasa bace da ake iya a yarda ita a tsakiyar makon jiya ne kwamandojin sojan Nijar da takwarorinsu na Faransa suka yi mahaɗa a Zandayar don shata tsarin jadawali da matakan da za a yi amfani da su wajen gudanar da ayyukan kwashe sojojin na Faransa. Masani a kan sha'anin tsaro da diflomasiya Mustapha Abdullahi na gargaɗin makunta da ma al'ummar Nijar akan buƙatar nuna halin da tako a tsawon wannan lokaci na ficewar dakarun Faransa. in ba don shi ma shugaban ƙasar faransa ba ya rishin datta'u da ba ai wannan kace na ce ba tsakanin nijar da faransa to yayin za su koma to kasan suna da kayayyaki da yawa ba duka ba suke iya shiga jirgi dole wasu sai sun bi ta teku sai sun bi cadi sannan su bi duwala wasu kayayyakin aikin dole sai sun bi ta teku to kaga lalle ba karamin aiki ba ne amma na ga shugaban harsun soja na Nijar ya ba da wata sanowa yana cewa in za su wucewa ka a nemi a jawo wata hitina don ka gani sai sun tafi ba da sansu ba ne sai dai kuma zuba ido a kan dukkan ayyukan da ke da nasaba da wannan al'amari ya zama wajibi in ji shi ya kamata 'yan kasai su zamanto idanuwa kunnuwa da bakin gwamnati in sun ga wani abu na a sha ya kamata su ba da labari a washe garin juyin mulkin 26 ga watan yuli ne majalisar cnsp ta sanar da tsinke hulɗar ayyukan soja da faransa ta kuma ba ƙasar mulkin mallakan wa'adin wata guda don kwashe dakarunta 1,500 da ke da sansani a birnin yamai da walam bukatar da shugaba macron ya yi watsi da ita saboda rashin yarda da halaccin hukumomin ƙasar ta nijar yana mai jaddada cewa shugaba muhammad Bazoum ne ke da hurumi akan zaman sojan faransa a nijar ko ficewarsu